hudu da arba'in da shida hijiriya kuma yau tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya a zaman mu na tara a wannan majalisi na unguwar rogo headquarter jama'ar da zafi da da kamata sunna a garin sokoto birnin shehu arewa maso yammacin najeriya muna cin suwatu yusuf yau za mu tashi aya ta arba'in da hudu kamar da a ramma ya karanta sai zai ya kara maimaita mana su sai mu ba da fassara وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أليم تبايا النبي يوسف عليه السلام an je an nemi cewa sarki ya ce ka zo ya ce a je a tambayi waɗannan mata mata sun ba da amsa wanke annabi su to wa maliku sai wannan sarkin na misra da ya gane cewa lalle annabi yusuf zalunta su aka bi yi komai ba kuma ya ga falalar annabi yusuf da iliminsa da hikimarsa da kyawun sa da haƙurinsa da kamewarsa sai sai a eh, ituni bihi ku zo min da shi daga kurkuku astaflisu li nafsi zan sa shi ya zama cikin keɓantattun mutane na ni kaɗai kama zan bari ya zama aikinsa yana da alaƙa da wani ofis ba bayan ofis dina zai zauna a ofis dina ko kuma zai zama a waje na yake karɓar umarni in ya so sai ya zama ni nake da iko akan al'amuran domin a an ce istakhlasahu li nafsi bi ma'ana ja'alahu linafsihi ko ja'alahu lahu khalisan ya zama nasa ne shi shi kadai ba tare da wani ya yi tarayya da shi a cikin al'amuransa falon ma kallamahu to aka je aka zo da annabi yusuf aka kawo shi gaban wannan sarki suka tattauna annabi yusuf sarki ya saurari annabi yusuf shi ma kuma annabi yusuf ya saurari sarkin to falon ma kallamahu bayan annabi yusuf ya yi magana da shi wannan sarkin ko bayan sarkin ya zanta da annabi yusuf kala sai ce da annabi yusuf na al-yawma yana makinu lallai yau kai a wajen kana da daraja da matsayi ai zu makanatin sifa ce mushabbaha ta makunar rajulu idan fara za makanatin idan mutum ya zama yana da matsayi da daraja sosai makinun amin kuma kai amintacce ne mun saki jikinmu da kai ka tambayi duk abin da kake so ka roƙi duk abin da kake so ka roƙa ka nemi duk abin da kake so ka nema insha Allah za ka samu na'am قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم annabi Yusuf da yake ya fahimci akwai damuwa da take shirin fuskantar gari. wanda damuwa tana buƙatar a mai da hankali sosai wajen tattali kuma ba wanda ya fahimci abin kamar sa to a nan sai ya fito tsararra ya nemi a ba shi dama domin ya zama shi ne zai kula da abin da ya shafi taskar garin sai sai ƙala sai sai ija'alni ala irin arzi. ina so ka wakilta ni ka ɗora ni ka bani muƙami wanda zai kula da dukiyar kasar baki ɗaya da abincin kasar ministan abinci da kuma ministan kula da sarrafa dukiyar kasa baki ɗaya ni hafizun lallai za ka same ni ni na iya adana dukiya amin hafizun na iya adana dukiya ta hanyar wato samar da siyasar da za ta iya kawo tsari na gudanar da dukiyar kuma hafizun ba zan taɓa dukiyar ba bi ma'ana aminun lil khaza'in ne, za ka same ni amintacce ne akan a wannan taska da ka bani kula da ita ali kuma zaka same ni ma'abocin ilimi ne da lura da hattara da kulawa a dangane da abin da ya shafi wannan amana idan mutum ya akwai wani mukami wanda shi yana da kudura da ikon da zai iya rike mukamu idan aka bashi kuma kin bashi zai iya janyowa a ba wanda ba lalle ne ya iya rike amanar yadda ya kamata ba to ya halatta yi ma kamar da imamul mazari wanda ya yake da al-mu'lim sharhin sahih musulun ya faɗa duk da cewa imamun nawawi Allah ya ɗansa da rahama a imamun rabi iya Allah ya ɗansa da rahama wanda shi kuma shi ya yi ikimalul mu'lim kun ga mazari shi ya ɗauko sharhin sayi wa musulun al-mu'lim duka sun girmi imamun nawawi to da ya mutu bayan ya alƙulin din sai zama bai ƙarasa ba sai shi imamu alƙazi iyas ibn musa al-yahsabi allah ya karsa da rahama wanda ya rasu ka ɗari da malul mu'ul da shi ma kuma sai zama dai ya bar wani abin bai gama ba da haka al-imamul ubbi shi kuma da zo sai Ikimalin, Ikimalin mu'ul shi kuma as-sanusi sai zo ya mukammilu ikmalul mu'lim mukammilul ikmal da haka akwai al-mu'lim akwai ikmalul mu'lim akwai ikmalul ikmalul mu'lim akwai mukammilul ikmal inda daga guda hudu ne ya kamata a ce duka haɗe su a matsayin ka ɗalibin ilimi duk sharhin musulmi sai kuma imamun nawawi shi kuma ya zo ya nasa al-minhaj sharhu muslim ibn al-hajjaj wanda fa'ajada fihi wa imam sai musulun ya gamu da Allah ya ya ya masa san goma shi da shuru da yawa wannan suna ɗaya daga ciki to a kabbabi shi ma yana da nasa sharhin akan tsaye hudun sannan wannan akwai da ke kabbabi buhari da abu dawud ya yi ko za mu ce akwai al'imamun ibn salah da shi ba sharhi ba za a ce aiki ne wa sai musulmin siyanatu sai imam musulmin. Allah ya ji arsu da rahama ba shi da to shi alqadi iya a cikin sharhin sahih muslim a cikin kitabul imara yake cewa wato malamai sun yi ittifaki akan cewa idan ka tabbatar da kana da kudura da iko hatta akan alƙalanci ma to za ka iya nema ka so takara ka nema ka kwankwashi waɗanda suke naɗawar ka ce lallai kai yana da kyau a naɗa ka saboda za ka iya haka ibnu rushdin a cikin al-muqaddimat wal mumahidat ibn rushd al-jad kenan ba al-hadith ba ba mai bidayat al-mushtari ba shi kuma al-muqaddimat wal Ka san littafi ne kusan da ya hada ummahat na malikiya ba da Allah ya tsaka da rahama shi kuma ya tafi akan haramcin mutum ya nema ya nema a tsaya a asali saboda jagoranci abu ne mai haɗari kwarai da gaske don haka in an ga ka dace a baka malma abin da aka sani game da sani na magabata shine ana ba su suna cin karba akwai wa'anda ba su suna ganin bai halatta ma gaba wanda yake da alaƙa da addini ya karɓi wani mukami ko matsayi ba abdullahi ibn mubarak yana cikin da suka tsananta lokacin da aka yi wa isma'il ibn ulayya isma'il ibn ibrahim ibn mistam ibn ulayya al-imam al-alim wanda yana cikin rijalus sitta da aka yi masa appointment ya zama shine kamar yanzu a ce ministan tallafi da kuma agaji humanitarian minister so labari ya zo wa ismail ya zo wa abdullahi bin mubarak alhamdulillah Allah ya ji kansa da rahama ya rubuta wasiƙa ya masa kata-kata an danne zai ba ya ba shi gan nemo shi aka yi aka yace wannan ai ka mayar da kanka ka zama kaskantacce ka koma kana malinta ka koma a baka akwai ya rubuta masa waka ma ya ja'ilal mali lahu ba ya ja'ilal mali lahu baziya yasadu amwal al masakin ihtamta lid dunya wa lazatiha menene bihilatin tuzhibu bid dini aina riwayatuka fi sardiha an ibn aun wa ibn sirini zuwa dai ƙarshe masa kasa-kasa dai yana ganin wannan baitukan na yunin mubarak ya rizani ita ya fasa haka aka zane al'imam abu hanifa saboda an ba shi alƙalin tiyafi a aka yi matuka al'imam ya haya bin ya haya laifi al'andalusi al-masmudi sahibul muwaffa wanda za ka yace wa haddasa ni ya haya an Allah ya ji kansa da rahama lokacin da ya dawo daga Madina bayan ya faso ilimin Imam Malik ya dawo to sarkin Andalusiya sai ya ce to zai nada shi alƙalin alƙalai sai aka yi duniyar nan da shi sai ba so aka buga aka buga ce ina aka to ya za a yi to yanzu kai ka kawo wanda za a nada ya ce to in wannan ne ba ne zan duba cikin masu tarbiyya da ladabi cikin ɗalibai sai ya nuna wanda za a yi wa to sai sarkin ya kara ganin kimarsa da daraja sai ce to daga yanzu duk wanda za a naɗa alƙalanci sai in kayata wannan shine farin da ya sa makarantarsa ta yawaita ɗalibai suka yawa sai zama kusan a andalus ba wanda kake ji sai shi mun ga yana cikin ba shi ne auta kukulla bi mare bal shi matsayin sama a hadisi sadiqun ne lahu auha in ya rawaito hadisi in dai ta hanyar sa ce kadai to hadisin sai an samu dai wa'insu dalilai da suke nuna cewa yana da ƙarfi saboda layi ammalu tafarrudu saboda yana da kusakurai yana za ga ai ana masa istiraki da yawa a cikin mawata sai a ce wannan kuskure ne kuma ya haya ne ya kuskura amma kuma ba shi da ruwaya ko ɗaya a cikin kutubu sita ba shi a bukari da musulun ba shi a abu dawo da turbizi da sai da ibnu majah amma wannan ko bai hana Allah ya sanya karatunsa albarka ba sakamakon kin shugabanci da da jagoranci sai Allah ya karfafe shi to wannan shine sadiya hatta mu ma nan kuka ga malikiya ta zo na domin biladu al-maghrib gaba ɗaya sai zanto ilimin andalusiyan ya cike zuwa gare shi mu kuma kun ga musulunci ya zo mana ne ta hanyar barbar ta filatul maghrib su kuma sun tasirantu da ilimin andalusiya kusan ma duk a haɗe suke wanda wannan sai sa hatta ƙira'a da yake yi ta karatu ta nafi'u wacce ya koyo a madina wanda kuma ita ya ga malik yake sai zama ma a wannan yankin ita ake yi mu ma sanadiyar da yasa za ka ga a yankin afirka galibi kira'an eh, nafi'u ake ko dai da ruwayar warsh an nafi usman ibn ah, sa'id al-misri ko kuma da ruwayar Khalun Isa ibnu ibnu Mina Allah ya ji kansu da rahama baki wannan kun ga yadda malamai suke gudun jagoranci ke zama alhamdulillah matsalar ba wai ijma'i ne akai ba a'a ra'ayi ne in kuma za ka ɗauki ɗaya ɓangaren sai ga sabon manzalar sun ya sun riƙe mukamai sun salama a lokacin da yake nan da rayuwarsa a cikin al'umma shine shugaban kowa da kowa kuma a lokacin wanda za a naɗa sai wanda yake da kima da daraja su sai na bakar ne waziran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai na bakar su sai na Umar ne waziran shi kuma Umar da habbai ya naɗa duka ya tsora musu appointment haka lokacin al-khulafa ar-rashidun kusan mafi yawan mukamin sahabbai ne suke to lokacin da aka shiga addu'al aka zo daular umawiya shi ba dai zaka ga ƴaƴan sahabbai ne da ko mutane masu kima da daraja haka daular abbasiya ma haka to da al'amura suka lalace ne ya zama mulki ya zama daban nagarta kuma ta zama daban to sai yasa da yawa daga cikin malamai suka janye akan abin da ya shafi harkar mukani amma har yanzu ba laifi bane ba idan malami zai iya kuma aka ga ya dace kuma aka bashi balla wasu suna ganin a cikin yanayi irin na lalacewar al'amura idan aka ga cewa a tsayar da malamin ya nema a irin tsarin da mutane ta a alaihi wanda bai su karo da shari'a ba a iya duk da cewa wajibi ne a yi takatsantsan a irin wannan yanayi a musamman duba da yadda al'amuran suke gudana idan aka ce sistem da tsari ba baya favorin misali baya ba a yi shi dan mai nagarta ya shiga ita gaba da nagartar tasa ba to gaskiya ya kamata kafin malami ya tsindima musamman in sai an nema a samu masu hankali da nutsuwa da tunani da addini da hatsara su kalli al'amari domin ganin dacewa domin ba kowane mutum ne yake da kafasiti din da zai iya ba to ana annabi yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al-ardi inni hafizun alim a sanya ni a bani amana ni zan ci gaba da kula da khaza'in al-ard wato gaba ɗaya taskokin ƙasar baki daya saboda ina da amana kuma ina da masaniya nan ya faɗi wasu daga cikin criteria ko qualities na shugabanci sifofi na shugabanci na ɗaya amana baya yiwa a bawa shugaba a bawa mutum shugabanci in ba shi da amana kuma asali a wanda ba shi da amana ba shi da addini kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin al-musnad na imam ahmad ibn hanbal da musnad al-bazzar abubakar al-bazzar da musnad abi ya'la ahmad ibn musanna al-mawsili bi isnadin sahihin kasham daga Anas ibn Malik Allah ya kare da a gare shi yake cewa manzala sawa bai taɓa mana kutuba ba ya tashi ya mana kutuba dai ya gama face sai ya ja kunnan mu yana ce mana la imana liman la amanata la wala dina liman la ahada wanda duk ba shi da amana to ba shi da imani wanda kuma duk ba shi da alkawari to ba shi da addini karaka amana ginshiki ne na imanin mutum wanda ya rasa ta kuma ya zama munafiki ma tukunna kafin a zo ma kan ya yi mulki ko ba ya yi ba kamar da hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari da sayyid muslim daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu man kunna fihi fa huwa munafiqun arwaya muslim wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim ko wa qala inni muslim ko da yayi imani yayi sallah yana cewa shi musulmi ne amma in ya zama iza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza asmina ka. in dai mutum yana da waɗannan sifofin guda uku wanda a cikin haka amince masa zai haɗi wannan munafiki ne munafiki ne to don haka shugabanci dole sai da amana ta kuma amana ta kunshi abubuwa da yawa farkon abin da ake kira amana shine ka tsaya a kan sharaɗin shugabancin da jagoranta. akwai shugabancin da tun daga shugabancin ake jin sunan abin da za a yi terms of reference life sunan misali an ce ministan tallafi da agaji to shin za ka tsaya tsayin daka a kan tallafin da agaji ministan kaza ko kuma shugaban kaza ko jagoran kaza to tun daga nan sunan yake fitowa sannan kuma akwai manufofi da suka sa dole a nemi jagora a wajen to ya zama idan ka yana kan manufofi ya zama dai gazawarka ko kuma kasawarka ba za ta sa waɗanda ke ƙarƙashin ka su ba wannan ɗaya ke na biyu kuma ya zama ba za ka ɗauki komai ba sai da haiku sauran mazalar sallallahu alaihi wasallam ake cewa wanda duk muka ɗora masa wani jagoranci sai ya ɓoye wani abu wanda bai fi girman allura ba wallahi sai ya zo da shi ranar alkiyama aka wani sahabi ya sashi ce ya rasulallah abinda ka faɗa haka ake nufi ya ce to karfi mukamin ka ka bani ba zan iya ba za a ce to shi ne dai wanda ya ga zai yi yi wanda ya ga ba zai wanda ya ga zai yi da yawa wanda ya ga zai yi wanda kuma ya ga ba zai yi ba ba zai ba kaga ba za ba zai yi a baka mukami ka yi amfani da mukamin wajen cin dukiyar al'umma ba dole sai ka zama hafizun mai amana wanda kuma duk aka jarraba shi aka ga rashin amanarsa to bai halatta mutane su sake kuma su tsara ba shi dama so da ya zama mahaifi Allah ma kuma ya san mahaifi wa in ma takhafanna min qawmin qiyanatan wa in ma takhafanna من قوم خيانة فانبذ إليهم فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين للي الله ملوك في سلسباء سمى صهائنا duk mai ha'inci Allah baya so so ta ku kuma za ku so wanda Allah baya so cikakken mumini kuma ba zai zama mahaifi ba kamar yadda ya tabbata a cikin almuwatta ta Imam Malik bi sanadin mursal daga Safwan ibn Sulaym a almadani Allah ya ji kansa da rahama a Abdul Salih Imam yake cewa ya rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ko sai arsalahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam cewa yutba'ul mu'minu ala kulli khallatin ghayra qiyanati wal kadhib yawanci idan ka kaga mummuni da wata ɗabi'a to yawanci a haka ya taso a haka aka halitta shi amma ban da abu ne ha'inci da ƙarya wani ha'inci wala ya san zuciya ne ke sa a yi amma ba wanda aka halitta da ɗabi'a ha'inci a tare da shi haka ƙarya sannan ya zo a cikin hadisi Abu Sa'id Allah ya kare da a gare shi aka tambayi manzo Allah sama aka ce ya Rasulullah ayakuna ayakuna mu'minu jabanan ana iya samun mu'mini mai tsoro matsoraci manzo Allah ya ce aka yi samu aka ce to ayakuna mu'minu bakhilan akan samu mu'mini kuma mai ruwa manzo Allah ya ce aka ce to amma makaryaci ba ayakuna mu'minu kazzaban ana samun mu'mini makaryaci manzo Allah ya ce a haka haƙinci da ƙarya zai wahala ka samu mini da su to dole shugaba ya zama mai amana ba zai taɓa dukiyar kowa ba kuma ya zanto ba zai amfani da wannan ikon wajen rarraba kan mutane ba ko kuma wajen ɗaukar haƙƙin wasu ya bawa wa duk da cewa a cikin larura ta jagoranci dole ne sai ka kusanto da wasu sama da wasu saboda dalilai masu tsarin yawa wataƙila saboda wa'annan su suka fi cancanta da su hidimta wa al'umma a ƙarƙashin hidima kuma su samu wani abu ko kuma saboda waɗannan su ka sani su suka fi kusa da kai shi yasa shehu abdullahi allah ya kansa da rahama da ya taƙaita siyasa da jagoranci ya ce ita siyasa abin da ta ƙunsa shi ne, ka kyautata wa na kusa da kai ka janyo na kusa da kai kuma ka yi wa na nesa adalci don haka kaga idan mutum ya samu jagoranci sai kawai wani malamin shi ya faɗo masa a zuci ya ga wannan malami nasa yana da amana yana da kazarar ka ce a janyo shi malawa na na baka mukami kaza ba za a ce to ragowar malamai dole sai ya biya ba su ba a wannan shi na kusa da shi ne watakila iya damar da yake da ita ke a watakila ya matsa ya ga wani ɗan siyasa mai matuƙar gaskiya da amana dama ya jima da kaunar wannan ɗan siyasa sai ya janyo shi ya ba shi wani mukana. kaga shi wani ɗan siyasa a dama zai ta'addu shi yasa za ka yi ta'addu Allah ya sa wani ya ci saboda la'alla in ya ci zai tuna da kai don sai sai na Usman ya hau sai ya sassauce dukkan mafi yawancin wanda sai na Umar ya raka sai na ɗanata da aka tambaye shi ya ce saboda su na fi sani kuma nake da iko akan su fiye da wa'ancan wa'anda ba ni na naɗa su ba kuma ba wanda ya ce da sai na usman a cikin mutane na gari akan wai don me yasa ya haka sai na aliyu da ya hau gashi an kasa sai na usman gwamnonin da sai na usman ya naɗa ba wai laifi suka yi ba ko ba amma sai na aliyu da ya zo ta siyasa duk sai ya sassauke sai ya sake naɗa wa'ansu wannan ba a kirga shi a matsayin cin amana cin amana shine ka ɗauko mutumin da ba zai iya abu ba ka tunkuɗe waɗanda za su iya shi kuma ka ɗora shi a bigiran da ko kuma ya zama ka zama mai tsabagen san kai ya zama kai sai naka ina ka kawai sai sa za ka ga waɗanda duk suka ci gaba a jagoranci to suna ƙoƙari su sa nutsuwa su ga waye idan aka ba shi mutane zai iya tsina na wani abu wani lokacin ma shi yasa za ga ana advertising a ce duk mai bukata zo a saka kwamiti mai karfi ya zo ya yi bincike ya yi interview sa'annan kuma a tantance sannan kuma an ashi ma a fara gwada mutum in an ga kamun da yasa sannan sai a bashi da wannan ilmi hafizun lallai mutum sai ya zama amintacce sannan duk amanan mutum sai ya zama ba yana da ilimi da masaniya akan yadda ake gudanar da jagoranci mu kuskuren da muke yi kawai wane ne amana ne wane yana da kirki don haka ya kamata mu sa shi a gaba aiko an mun sa a gaban muna ganin sakamakon sawa a gaba to da haka nagartarka ta addini ba wai ita take nuna dole za ta iya jagoranci ba duk nagartarka ban kai Abu Zar ba al-Ghifari wannan maza su ake cewa sama bata taba lullube wani mutum ba ƙasa bata taba daukar wani mutum da ya kai gaskiyar zance na Abu Zar أصدق لهجة من أبي ذر amma da ya zo ba za Allah ya ce ta inna ka lan tusiha ba za ka iya wannan jagorancin ba innaha amana amana ce wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama kuma ranar alkiyama mafi yawanci wanda aka ba su appointment sai sun zo sun da sun wulakanta kuma sai sun yi nadama illa man aka za bi haƙƙiha sai wanda ya karɓa da haƙƙi kuma ya tsaya ya abin da ya dace kai kuwa ba za ka iya mazala ya hana shi ce in dai ko ku biyu ne kaka yadda kai shugaban sai yana da nasa raunin wannan kuma wata kira halitta ce ba wai ha'inci ne da shi ba amma halitta ce la Allah yana da sauki da yawa ko yana da tsauri da yawa ko wani abu makamancin haka idan haka dole sai mutum yana da masaniya wajen ah, daidai daidaito idan mutum yana da amana kuma yana da ilimi akan tsarin jagorancin to ya cancanta amma idan wani ma ya zo irinsa sai ya zama wannan ya ɗari wannan a ilimi ko wannan ya ɗari wannan a amana to ana dubawa da ilimi da amana wanne aka fi bukata kowanne ana bukatar su don ba zai yi ku samu mai amana da zai zo ya dinga tara dukiyar kuma bai san yadda zai yi da ita ba sai an gama kuma ya tafi ya bari wani mabarnacin ya zo kuma ya fanzatar da dukiyar sai ya zama shi ya taimaka an sata dukiya kenan shi bai ci ba shi bai bayar a ci ba ko kuma ku samu mai ilimi da sanin yadda ake jagoranci amma fa kuma ya san yadda ake sata kuɗin mutane to amma in zama dole mai ilimin ya ci saboda sanin yadda ake siyasantar mutane da jagorantar mutane ya fi muhimmanci fiye da komai da za ka samu wani musamman a irin wannan yanayin da muke ciki na na lalacewar al'amura ya zama da yawa daga cikin jagoranci ya fada hannun mutanen da suke da karancin tunani da akwai mazara sama ya gaya mana kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnadul bazzar da kuma al-mu'jam na imam tabarani ibn hajar ya kashi a cikin fatahul bari wa sakata annu wanda yake wannan hadisin la yazil adra al-hasan insha Allah daga azar ibn abi adil al-gifari Allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa badiru bil maut sittan ku yi kokari ma in za ku iya riga mutuwa in za ku iya riga wato ku mutu kafin wa'ansu abubuwa guda shida su bayyana a cikin maza sun ce imratu sufaha lokacin da zaka ga masu karancin tunani ne suke jagoranci imratu sufaha wa bai'ul hukum da lokacin a dinga sai an sai ka biya kuɗi sannan a baka mukami wa kasaratu shurat da yawan yan doka da jami'an tsaro wa qati'atur rahim da yanke zumunci wa istifafun biddam da kuma wasa da lamarin jini wa nasha'an yattakhizuna alqur'ana mazamir yuqaddimuna man yughanni lahum da kuma matasan da za su mai da Alƙur'ani ya zama kawai waka ce sai dai kawai a rera shi amma magana a fahimce shi a aiki da shi wannan kuma duk bata samu haka ya zo a cikin al-musnad na Imam Ahmad hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kare da a gare shi a wata kissa da ta faru wani mutum da yake da bako to a gidansa akwai wata karya wadda take da ciki daidai da haihuwa sai karyar ta ce yau ba zan yi haushi ba dan ka da hankalin bakin mai gidana to sai yan kifiyan da ke cikin kare suka dinga haushi sai Allah ya isar da sautin tsakanin gari duk suka ji sai aka zo aka taru ana cewa me ya faru yan kwikwiyo kuma suna haushi kan bakul jira aljira jam'u jarwin sai Allah ya wahayi zuwa ga annabin wani al'umma cewa wannan misali ne Allah ya sanya shi kwatance ne na wata al'umma da za ta zo ya galibu su ha'u ha'u masu karancin tunani za a ga su ne za su tsare madafan iko su fi karfin masu hankalin da tunani domin yau an mayar da siyasa ta zama sai kana da kuɗi akwai mukaman da idan baka zama hamshakin mai kuɗi yawa baka da kuɗin da zaka iya siyan fam takarar yanzu wanda zai fi fam takarar shugaban kasa sai ya zama ga wutaccen hamshakin mai kuɗi sannan kuma ka zo magana kantin iya kudinka iya shagalinka abin har yana nema ma ya zama the most important criteria shine ya zama kana da kudi kafin ka gina rakta kuma ka iya penetrating har ka samu kai abu ya zama out of hand fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to dole sai ya zama akwai amana akwai ilimi akwai wa'in sifofin da yawa a cikin littattafai na siyasar shar'iyya al-ahkam sultaniya a turk al duka an yi bayanin su wanda ba lokacin da za mu yi bayani baki daya amma dai wannan mun dan faɗakar ne sakamakon zuwa waɗannan sifofin guda biyu inni hafizun alimun sannan akwai ƙarfi ma dole ya zama kana da ƙarfi ƙarfi na hankali da tunani ƙarfi na zartarwa ƙarfi na tsari kamar yadda ya zo a cikin suratul ƙasarsi inda yar gidan wannan dattijo ta ba wa mahaifinta shawara a kan ya sau annabi Musa ya ba shi amanar kulawa da dabbobin. Qalat ma ya abadin sta'jir إن خير من استأجرت القوي الأمين mafi alkhairin wanda za ka ɗauka ka biya shi ya maka aiki ya kulan maka da amana to ya zama alkawi wanda yake da ƙarfi shi yasa idan mutum yana tawaya ta jiki ko ta kwakwalwa bai kamata a zaɓe shi ya shugabanci ba a bar shi ma da shugabancin jikinsa mana yadda za ga zaluncin wasu shugabannin afirka kenan mutum sai ya tsufa ya tsufa ya tsufa ya kai shekarun da zai tenuwa sai tenuwa ƴaƴansa da jikokinsa da ƴaƴan jikokinsa da taɓa kunnansa ba shi da kyakkyawan lafiyar da zai iya ma jin daɗin rayuwar maballanta na kuma ya zama sababin jin daɗin rayuwar wasu amma mutum ya mai da mulki ya zama kamar gadi in ya gaba kuma ya nemi matarsa ko kuma ɗansa ko kuma wani na kusa da shi don ya ga shi zai ci gaba da wanda kuma wannan shi ne abin da ake so a sunan ta mana a ƙasashen da ka sauka daga kan wannan mukamin sai wani ya buɗa maka kai kuma sai ka tafi wancan shi kuma sai ya dawo ya wancan a haka a haka sai ka ga yanzu to alfi'a alhakima ta zama wata fi'a ce guda ɗaya wanda kuma can inda muka ɗauko da demokuraɗiyya su kuma ba a ba. duk lokaci canza sabon zubi a kuma idan mutum ya tafi ya tafi kenan yanzu ina kwandalin zarari ba yake ƙara jin magana ina albright ba ya ƙara jin magana ina hillary clinton wa ya tsara cin magana yanzu obama ya zama normal mutum kamar ba abin nan ba mu kuma yanzu duk in har ka shiga wannan cycle din to kuma shi kenan daga wannan sai ka sauka kai wannan daga wannan sai ka sauka kai wannan wannan yana ƙara zama ƙalubale ga jagororinmu da 'yan siyasarmu ya zama wajibi a dinga firijin din safaffun jini masu kwakwalwa masu imani masu addini kuma a yi haƙuri a ɗauki dogon zango ana fulani har zuwa lokacin da Allah zai sa mu samu shugabannin da suna da iyaye da masu tsawatar ba shugaban da zai zama shine mai jam'iyya a hannunsa shine mai dattawa a hannunsa shine mai malamai a hannunsa wanda ba wani wanda zai isa ya kira shi ya tsawatar masa dole sai ya zama shugaba akwai dattawa a kusa da shi wanda za su iya kiransa sai a hirtin ka kakka kuma kuma ya zama ba sa jin tsoronsa saboda ba sa neman wani abu a wajensa ya san sun fi ƙarfinsa amma sai shugaba shi ya mamaye komai kowa aljinsa yake to fa shi kenan in ya bata kowa ya bata idza kana rabbul baiti biddifi dariban fa shi matu ahli baiti kulluhum raqsun الله يسامح وكذلك مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين الله ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون الله يأتي وكذلك مكنا ليوسف kamar yadda muka yi wa annabi yusuf ni'ima ta tserar da shi daga kurkuku da kuma kusanto da shi zuwa zuciyar wannan sarki makanna sai muka sai muka bashi iko da dama a cikin ƙasar misira ya tabawwa'u min ha haisu ya sha yana wato zama ya sauka a duk inda ya ga dama duk inda annabi yusuf ya ga dama alaihi salam zai sauka ya zauna at-tabawwu shine ittikhadul makani lil bawi aidin ruju'i inda in ka je nan zaka dawo Shin in an ce tabawwa'a al makana manzilan ya rike waje ya zama nan ne in ya je ya dawo ko nan zai zo kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya annabi Musa da Haruna an tabawwa ali qaumi kuma da misra buyutan shi yasa yawancin an faɗa sai kuma an yi magana gida a ƙarshe ya tabawwa'u minha haythu yasha to asali kaba za a ce zai gina gida a duk inda iso ta yadda in ya je ya gama larurarsa zai dawo wajen to amma ba haka ake so ka fahimta abinda ake so ka fahimta shine duk wanda ya gina waje ya zama mallakinsa ne in ya gama abin da yake yi ya dawo ba wanda yake hana shi ya koma wannan wajen to daidai yake da a maka ya tabawwa wa'umin ha aiki ya sha yana yi yadda ya so a cikin misira kamar yadda mai gida in ya gina ya je ya gama larurorinsa ba wanda zai hana shi shiga gidan ya kwana to da haka wannan kinaya ce ta tasarrufi a cikin misira yadda yake so saboda an ba shi autonomy ya zama full autonomous yana cin gashin kansa ofishinsa is an sarrafa ofishin sarki kuma shi kuma sarkin yana sauraron ne annabi Yusuf ne da aka ba wani wani farm set da sai sai farm set ya yadda sai board governing council sun yadda sai board sun sa hannu annabi Yusuf shi ne komai wani procedure ko wani process shi ne process shi ne procedure. to ka san duk wanda aka yi haka ai an gaba masa komai da fa a cikin rijiya yake aka fito da shi aka bar shi a iya cikin gida aka mai da shi kurkuku yanzu kuma ga misira ta zama tasa su ne da misira gaba ke daya haitu ya sha duk inda yake so a kirar ibn kasir kuma haitu na sha duk inda muka so annabi yusuf ya shiga zai shiga to in ka ce ai ya sha kira al-jumhur to ai sai da mashi'a mu dai mashi'a ta take ai haka da kira'ar jumhur da kuma kira'ar ibn kafir duka ɗaya ne musibu bi rahmatina man nasha mukan samar mukan samu wanda muka ga dama da rahamar mu wala nudhi'u ajra al-muhsinina kuma ba ma tozarta lada da sakamakon mutane masu kyautatawa annabi yusuf ya kyautata kuma shi ma mun kyautata masa kamar yadda Allah ya ce allazina azamu fi hadhihi dunya hasana duk waɗanda suka kyautata a duniyar nan to Allah zai gwada musu ladan kyautatawar a komai in ka kyautata a karatu karshen ka zai kyau in ka kyautata a jagoranci da siyasa karshen ka zai kyau in ka kyautata a samartakar ka karshen ka zai kyau in ka kyautata a wurin hidimta wa al'umma in ka kyautata a wajen kasuwancinka wala nuzi'u ajral muslimin kamar kuma yadda da al'ahira in kayi dan Allah wala ni'ma darul ku duba hatta a iya duniya ma kawai su duba Nelson Mandela iya sakamakon da Allah ya masa a duniya ya kamata mutum ya ƙara kusantarwa da al'amarin ubangiji saboda ya tsaya ya hidimta wa al'ummarsa tare da cewa bai musulunta ba Allah ya kan Ahmad Didat da Rahma, duba da irin gwagwarmayar da ya je ya ziyarce shi ziyara ta musamman ya rubuta masa wasiƙa ya ba shi dama suka zauna ya tattauna da shi ya tattauna da shi ya gwada musu wannan duk ƙoƙarin nan da kake yi mu haka addini ma yace mana lallai ne kuma duk ya gamsu sai da aka kai gaba ƙarshe wanda ya kusa ya sadu da matarsa daga alamar dai mutumin nan musulunta ne ta tashi zaman gaba ɗaya kamar yadda wanda ya zantar da ni wannan maganar yayana ne kuma amini na a karatu lokacin da yake wallafa kundinsa na digirin digirgir na uku akan ahmad didat lokacin muna madina su ya tafi har pretoria garin da ahmad didat din yake kuma ya samu zama na tsawon lokaci da yusuf allah ya gafarta masa dan gidan didar din kuma aka bayyana aka ba shi kundaye hatta wasiƙar ma ya ganta kuma ya ji labarin hirar da suka yi shi ya gaya min kaga isnadin tsakanina shi haddasa ni Dr. Nur shi kuma haddasa hu Yusuf shi kuma an ma'aikansa haka isnadi ne muttasil gaskiya to ko a duniya an ka kyautata kai hatta yan siyasar mu ayi abin da su suwa sa Ahmadu Bello suka Allah ya gafarta musu wanda na tabbatar da muna fata Allah ya karɓi shahada su sa Abubakar tafa fawa balewa da su Aminu Kano Malam Aminu Kano da suka mutu ma a gadon su na rashin lafiya na tabbatar da da za a gwada musu irin addu'ar da suke sha a yanzu da kuma irin kauna da suka samu ta mutane za su gwamnati halin da suke ciki a yanzu a san a dawo da su to amma ka duba yan siyasar mu na yanzu mutum ya sace kuɗin al'umma amma ya gaza injustice ɗin dukiyar ma a cikin al'umma ta yadda al'umma za ta amfana sata ta rashin tunani ta rashin hankali sannan kuma ƙarshe Allah ya zo ya sa mutum a wata kurkuku a duniya ta kuncin zuciya ya mutu da wulaƙanci da bakin ciki sannan kuma in je in game da Allah da yawa sun saci kuɗin kuma sun ma bar ƙasar sun kasa dawowa to tun a duniya Allah ya tuna musu karnukan da za su hana su nutsuwa waka zalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaktubu haka muke dora wasu azzalimai akan wasu azzaliman azzalimi ya gana wa azzalimi azaba idan kuma Allah bai dora maka azzalimin ba ma sai ka yi siyasar ka ci kuɗin al'ummar kuma ka kasa shigowa cikin al'ummar sannan kuma ka zo ka mutu ka zo ka gamu da bala'i a cikin kabarinka ka ci ka sha ka yi tefa ka matse kabari ya karɓa ka riɓe kutsa ta sharɓa to yanzu me ya rage ka zaɓa in ba farali da nafila ba Allah ya sa na wal ajrul akhirati khairul lil ladina amanu kuma tabbas wallahi lada da sakamakon da Allah zai bayar ma a lahira ga masu kyautatawa shi ya fi alkhairi ba ga waɗanda suke muminai wa kanu tafuna, kuma suka kasance suna kiyaye dokokin Allah na'am وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم فعرفهم وهم له منكرون an shiga gaba ta kusa da ƙarshe a tarihin annabi yusuf yanzu annabi yusuf ya karɓi jagoranci kuma fassarar da ya ta mafarki al'amura sun fara gudana yanzu kuma an wayi gari abinci ya fara yin karanci sai wanda aka adana wanda kuma gwamnati ita fita da proper control a kansa da aka sai zanto daga wuri-wuri yasa wasu kace ij'alni ala khaza'in al-ard ba ma wai iya misra ba gabaki daya duka kasar baki daya, ko ba ina dan haka su ɗan uwan yusufu suna kasar sham ne amma kuma dole sai sun zo misra su nemi abu waje a ikwatu yusufa sai ga yan uwan annabi yusuf sun zo daga kasar sham sun zo garin da annabi yusuf alaihi salam yake jagoranci domin neman abinci ai ja'u ila misra lamma asabahum alqahq tunda su a garin su ba a samu wannan a guidelines din na cewa ga yadda za a yi da ka yanzu dole sai sun zo domin samu shi supply su nemi abincin da za a kai inda suke to sai gashi sun zo domin su nemi abinci su kai wa danginsu waje a ikwatu yusufa fa dakhalu alayhi to sai suka je wajen shugaba wajen minista ke domin su yi rijista a kan suna neman abinci to a daga wannan ofis an kai ka wannan ofis karshe an je sai an sa hannu shi na sai shi shugaba overall kenan ko ya saka hannu domin a bada abinci kaga in yanzu ne takarda kawai za a miƙa da an miƙa takarda shi kuma ya duba takarda ya buɗe fayil ɗin ya ga sunan wane da wane da wane da wane ga biodata ɗinku da kuma ai zai gane cewa waɗannan mutane na ne in kuma ido da ido dai suna shiga ba a rafa hun take sai annabi yusuf ya gane wahum lahu munkirun su kuma ba su gane shi ba ai la ya'rifunahu domin asalin ankara shay'a idza lam ya'rif idan mutum bai san shi ba wahum lahu munkirun na'am falam walam فلما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Wannan annabi Yusuf ya aka saboda yana da firasa lura sosai da tsinkaye domin an yi shekaru masu ƙarin yawa amma duk da haka ba su ɓace daga zuciyarsa ba yana ganin su yi amfani da wasu alamomin Allah ya gane da shi ko kuma Allah ne masa wahayi cewa waɗannan su ne ɗan uwanka to da suka shigo annabi Yusuf ya aka bi normal procedures aka bi dukkan hanyoyin da ake bi wajen a sallama mutum da sai Allah ya ce walamma jahazahu lokacin da annabi yusuf ya gama hada musu dukkan abin da suke bukata fi jihazihim ya tattara musu iya abubuwan da suke bukata in aka an an ce jahaza ma'khuzun ne min al-jihad al-jihad kuma shine ma yahtaju ilayhi al-musafir abinda matafi yake bukatuwa zuwa gare shi da haka jahazahu bi ma'ana kai tafin din mutum da abubuwan da yake bukata jahazahum bi jihazihim ya gama kinsa musu abubuwan da suke bukata sun zo sun lissafa abubuwan da za a ba su na abinci an tattara musu gaba daya to amma sai bai sallama musu abin ba su kuna kuma ba lalle ya zama wai shi ne da kansa ya musafa watakila yaransa ne suka yi musu sai annabi yusuf ya ce to ituni bi akhin lakum min ajikum sai ke ituni bi akhin lakum min ajikum to ina so ba ku wata doka da ka'ida lallai ina so ku zo min da ɗan uwanku wanda kuke uba ɗaya da shi wannan yasa aka ce ashe shi wannan ɗan uwan da annabi Yusuf mahaifiyar su ka kamar da sabon tarihi suke faɗa ko kuma bi akhin lakum min abikum domin nuna yadda uban yake yi da shi tun bayan tafiyar Yusuf ɗan lelan baban a'a su suka yi ta mamaki ya aka yi sarkin nan har ya gane cewa muna da wani dan kuwa dan lela a wajen baban kuma me yake so ya yi mana idan mun zo da shi wannan dan kuwa na mu sai annabi ya ce ala tarawna an kufil kaila ku gani a al'ada ta shine in ka ba da kuɗi zan cika maka ma'auni ba ba na tauye ma'auni wa ana khairul munzilina kuma ku gani ne mafi alheri masu ba da masauki ba da kuka zo na ba ku masauki na kyautata muku mu'amala to idan kuka sake dawowa da dan wannan nan naku zan ƙara ba ku masauki kuma zan kyautata muku mu'amala na فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون يسيت فإن لم تأتوني به in kuma kuka ce ba za ku zo min da shi ba fala kai da lakum indi to kan ku tsaron ma wai za ku zo in ba ku abu ba za mu ba ku ba ba zan kuma siyar muku ba ai falaita lakum indi ta'amun akiluhu lakum wala taqrabun kan ma ku kuskura ku ta ko kafa ko ku kusanto wannan kasa ta nisira da haka wannan ita ce ka'idar da na ba ku wannan shine abin da annabi yusuf ya gaya musu ya tsoratar da su ya musu siyasa ta lallai sai sun dawo wannan shine a yaren siyasa ake sai masa warqatul zaf shine ka samar da wani yanayi wanda za ka tsorata wani da kake so ka samu wani abu a wajensa a siyasance ta hanyar haska musu cewa in bai kaza ba to akwai abu kaza kai ma da zaka a yaren siyasa aka sai sai masa sai ba su wannan warqatul zaf kuma sai kayan mutu da hankali me suka ce قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا تسكت سنراود عنه أباه أي سنحاول أباه za mu iya bakin ƙoƙarin mu mu tattauna da mahaifinsa mararrashe shi ya ba mu shi mu taho da shi inna da fa'iluna kuma lalle muna baka tabbashewa wato lalle za mu zo da shi kamar yadda ka nema na'am وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون وقال لفتيان في النبي يوسف عليه السلام يجاوى فتيانه ‘yan ofisinsa ma'aikatansa wannan a ƙira'ar a jimhur kenan a ƙira'ar wannan a hamza da kisa'i da hafsu an asim da kuma khalaf kufiyun ma'ada shu'uba su da suka karanta likitiyanihi ala wajen ikhwani ra'ar jumhur kuma wa qala sai ya gaya wa yaransa da suke kama masa aiki ij'alu bida'atahu fi rihalihi ku ɗauki kuɗin da suka kawo ku sati idan su ku shammace su ku mayar musu da kudin cikin buhunhunan da aka auna musu kayan sauraka abin da nake so ku yi kenan la'allahum ya'rifuna watakila za su gane cewa an dawo musu da kudin idan qalabu ila ahlihim in suka koma zuwa ga iyalansu in suka bude kayan za su gani tunda kuma mutane ne da suka fito daga babban gida za su iya lalle wajibi ne su sake dawowa don su mayar da wannan kuɗin za su yi mantuwa aka yi kenan wannan kuma wani set of ne na musamman aka shirya mu saboda watakila za su iya cewa kai gaskiya yaron nan kaza gaskiya kaza gaskiya kaza to ya tabbatar da cewa tun da gidansu ne kuma ya san tarbiyyar gidan mahaifinsu ba zai bari su zauna da haƙƙin wasu ba kuma wannan ya nuna kenan kamar kun san dama tsarin kasu ciniki ya ɗauko matakai daban-daban kafin a kai ga kama da kuɗi a baka kayan da tun ana yin bangi shiri in baka manda kai za ka zo da wani abu da ake da bukata kai kuma sai a baka abin da kake bukata to a zahiri kamar haka ne kafin daga baya kuma aka koma amfani da waɗansu abubuwa kamar irin su wuri da waɗansu abubuwa da suke nuna alamar a baka abu na kima kaza kafin daga baya kuma aka zo ana amfani da asukak al-madruba wato eh, kuɗi da ake buga su ya zama gwamnati ita take controlling din kuɗin wanda kuma asali ma su kansu larabawa sun ci gaba da amfani da wanda gwarawa suke yi da haka aka yi tun lokacin sai na umar lokacin a ala lokacin abdulmalik ibn marwan ne aka fara buga kuɗi a daular musulunci amma da duk waɗanda ake zuwa da su to wannan a ce ba ba mal bane sai ce ku sanya wannan abin da suka kawo a matsayin ƙimar abin da za a ba su kuma yin musu da shi cikin buhunan su domin watakila in sun je za su gane sai su dawo na وقال لفتيانه فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا فقالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون بارك الله فيك على ربما كبر منذ وتقفى بمهمتي wadda take da alaka da waɗanda sai ayoyin da za su zo a gaba ina ganin sai mu dakata a nan mu tsaya a aya ta 62 sai mu tashi daga aya ta 63 wacce Allah ramma ya karanta mana domin mu ji kuma menene ya kasance bayan annabi Yusuf ya ba su wannan ka'idar shin da suka je gidan me ya faru kuma ya aka yi daga baya da suka dawo wajen annabi Yusuf abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mu a ah, kafin mu rufe da addu'a ga ci gaba da sanarwa akan taimako da agaji da ake bayarwa na marayu a yau tara ga wata ramadan a karatun dare aka ce akwai hajiya hadiza gidan igwai ta ba da taimakon marayu naira dubu ashirin allah ya taka masa da alkhairi sannan akwai wani bawa allah da bai faɗi sunansa ba shi kuma ya ba da sirmin a tamfa ɗaya Allah ya saka mai da alheri sanar daga alaji halluru na baba magayakin harkilla. uh, former comptroller na nigerian correctional, service prison service kenan shi kuma ya ba da naira miliyan biyu ya ce suna a ta asusun marayu a Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi waɗanda duk suka taimaka Allah ya ba su lada Allah kuma ya karba musu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ala ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ali muhammad. كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ما فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وإلى أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم وذلك دار السلام والسلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا تبنا إليك فاسترنا إنا تبنا إليك فاسترنا إنا تبنا إليك فاسترنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Angora ina